karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen hausa na studio kalangu ya soma gabatar da labarai masu sauraro asmana shina ke muku marhabin a cikin wannan shiri A cikin shirin za ku yi cewa shirin gwanon da wasu ƙungiyoyin fararen hula suka so yau a nan ya mai ya sha ruwa. za ku yi cewa taron majalisar ministoci da ya gudana jiya a ya amince da wani ƙudurin doka kan kundin haƙar man fetur a Nijar. Ana ci gaba da shagular ranar Turai. A shirin musamman za ku shi bayani kan wata haɗuwa tsakanin tsafin masu ruwar tsaki a harkar bakin haure da kuma hukumomin jihar Agadez. Ga labaran ɗaya bayan ɗaya, zaman taron Majalisar Ministoci na jiya Talata a nan Yamai ya yi nazari tare da amincewa da tsarin doka da dama da suka hada da tsarin dokar da ya jibanci kundin haƙar man fetur a Nijar. Waɗanne dokoki ne na Nijar suka shafi wannan fanni, wani sauyi kuma wannan dokar tsarin doka ya kawo. ga amsa cikin wannan rahoto da tanana fuda ahmed da ya haɗa mana muntar muhammadu ya fasara. Doka mai lamba ɗaya ta talatin da ɗaya ga watan Shanairu dubi da bakwai mai ci a yanzu wacce ta shibinci bincike da haƙowa da kuma dakon man fetur a Nijar. A cewar hukumomin ƙasar Nijar bayan shekaru goma da ake aiki da wannan dokar har yanzu akwai sauran rina a kaba Dangace da kurakuran da ake samu musamman na tafiyar da ayyukan fannin haƙo da ma'adinan man fetur a Nijar. Daga cikinsu akwai maganar haƙowa da kuma jigilarsa. Dangance da haka ne taron majalisar ministoci na jiya suka yi magana akan gyaran fuska da ya kamata a yi wa wannan kurakuran da ake samu a cikin wannan dokar, musamman tilasta samun lasisin izinin haƙar da man fetur ɗin da kuma kula da muhalli da ma tilasta biyan rarar da masu haƙar man fetur suke samu da dai sauransu. Wannan ƙudurin dokar za a gabatar da shi a gaban majalisa domin 'yan majalisa su yi muhawara a kansa su amince da shi. Ƙungiyoyin fararen hula ba su yi nasarar gudanar da shirin gwadon da suka yi ƙuduri a niyyar yi ba yau a nan Yamai, tunda sun yi safiya ne wato jama'an 'yan sanda suka mamaye dandalin Plus inda ya kamata magoya bayan ƙungiyoyin su taru. An kuma nuna wa masu shirya zanga-zangar takardar haramta jerin gwanon saboda dalilai na tsaro, abinda kuma ya ba su mamaki. A cikakken bayani a wannan rahoto na Habibu Garba wanda Muntari Muhammadu ya fassara. Suna da yawa matasa da kuma waɗanda suka kama girma a cikin birnin waɗanda suka zagaye filin haɗuwa cewa da falastomo Ɗaukacin masu zanga-zangar sun shafa wa fuskokinsu man ne domin kare kansu daga barkonon tsohuwar da jaman tsaro sukan iya jefa musu. Masu jerin gwanon sun ƙi girmama matakan da hukumomin Yamai suka ɗauka na hana jerin gwanon inda suka ce ko ba a ba su izini ba sai sun fito. Musi citoyen Niger mun hito za mu gwada rashin jin daɗin mu ababen daga faruwa bisa wanga iko na yanzu komi da komi ya cakule takardun kundin tsarin mu na ƙasar Niger cewa sun kai in za a hana ma mutum wata manifestation a haɗa mai awa 24 kakin ranar ta kawo mu ba a gaya muna ba sai jiya sun ka hiddo wata takara sun ka ce ai babu marshi waɗanda suka shirya shirin kwanan da sun ce abin ya zo musu ba zata na hana su izinin fitowa. Magabata su yi hankali lokacin da muke gudu na bishire ma iko kenan su bari mutane su yi zanga-zanga zanga-zanga da muka ce za mu yi pacific ne don saboda ta yi tauri abu ya aisha mutane. Abin rikewa a nan dai a yayin da yanzu haka hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasashen Afirka take gudanar da zaman taron ta irin sa na sittin a nan birnin Yamai, inda wakilan ƙasashe daban-daban na nahiyar Afirka suke halartar zaman taron. A gaida Mutare Muhammadu, sabon yajin aiki na kwanaki shida da malaman makaranta ya bayan kungiyoyin kwazin Nijar da Sinasabu suka suma a ranar Litinin na cigaba da gudana. yajin aikin da ke faruwa a daidai lokacin da shekarar karatu ta 2016-2017 da ta fuskanci yajin aiki da dama ke kawo karshen ta Wani tasiri wannan sabon yajin aikin zai yi akan tsarin bada darussa? Daraktan makarantar CAG Yantala ta ɗaya, Imalan Mamman ya yi muna ƙarin bayani kamar haka. mu a nan matsalar mu guda garab ta yan yara amma inda ya garab ta malaman makaranta wanda ya san da ya ta garab da sai sai kaga ya ce ma yara su komo da mare kenan kaga babu wata matsala sosai kuma nan muna da tsari wanda mun ka tsara tare da kujas marecin Allah sai mun sa yara sun zo an yi musu exercise ko na mathematics ne ko na faransai ne ko na angle ne shi dai ana kulawa da yara tun premier December mun ka fara kulawa da su insha Allah za mu ci gaba sai fin juin wannan aiki muna yin shi mu dai fatan mu a shirya da yara inda an shirya da yara alhamdulillah alhamdulillah komai zai tafi daidai akwai waɗanda deja sun ƙare program kinsu waɗansu har sun fara revision lalle akwai masu matsala kamar kana da awa guda ga sati in awan nan ta faɗo bisa yajin aiki kuma sati yake an ka koma yajin aiki kaga abin akwai koma baya sosai a takaice sai a ce an yi kusan kashi 80 zuwa bil hakan Ana dab da warware ɗaya daga cikin matsaloli biyu da suka sanadiyar shiga yajin aiki na kwanaki biyu na ɗaliban makarantun sakandare wani sashe wato na ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa USN. Bukatar ita ce dai Alawus, sakatare janar na ƙungiyar ɗaliban makarantun sakandare na Yamai ya bayyana cewa a daidai karfe ɗaya na ranar jiya aka samu kuɗaɗe kuma tuni wasu ɗaliban suka riga suka karɓa. ɗaya daga cikin bukatun ɗaliban da kuma shine wato neman kammala ayyukan ginin ɗakunan karatu da aka soma. Wata majiyar soja daga Arlit ta ruwaito cewa wasu motoci uku ke da bakin haure kimanin sittin mata da maza da kuma yara sun tashi daga cibar katon cikin daren shida zuwa bakwai ga watan Mai na 2017 inda suka nufi Ingezam wani gari na kasar aljeri mai tazarar kilomita goma sha biyar da Asamaka a cikin kasar Nijar. Majiyar ta kara da cewa an kyale waɗannan mutane suka su kaɗai a wani wuri mai nisan kilomita ɗari da hamsin a kudu da Asamaka ba ruwa. kuma har yanzu ba a gano su ba haka dai wato majiyar akadin magajin garin arlit ya tabbatar mana ana kuma ci gaba da neman su za mu dawo kan wannan batu a gaba a shirye-shiryenmu da suka gabata mun kawo mu labarin cewa wata gobara da ta auku a arlit a ranar juma'ar da ta gabata ta kona mutane takwas da suka hada da maza hudu mata uku da wani karamin yaro tare kuma da haddasa mummunan barnar kayayyaki cikin waɗanda suka yi rauni akwai uku wato waɗanda suka kuna sosai kuma Allah ya yi musu rasuwa jiya talata kamar yadda wani shaidu ya bayyana da fatan Allah ya karbi bakoncinsu. Ƙungiya mai zaman kanta JVD mai kula da sarrafa sharar leda tare da haɗin gwiwar ofishin ministan kula da birane da kuma tsafta sun shirya wani aikin tattara sharar leda a ranar talata da ta gabata a Maraɗi. Manufar wannan aikin dai shine wayar da kan jama'a dangane da sarrafa leda zuwa abubuwa masu amfani ga rayuwar ɗan adam ta yau da kullum. Musa Dogo Ali, shugaban ƙungiyar ta JVD Africa, ya yi wa wakilinmu Muhammad mamman ƙarin bayani. Duka kungiyoyin da ke da kwari da ke aiki wajen tabbatar da tsabtar muhalli to abin ya shafe su. Idan aka yi maganar tsabta to magana ce da ta shafi mata. Don haka mun saka kungiyoyin mata a cikin wannan tsari kuma ya shafi kungiyoyin matasa da ma kungiyoyi da ke fafatuka kare muhalli domin ganin cewa a Nijar yau ana sayar da abubuwa da ake sarrafawa daga waɗannan ledodi da ake yadawa ko ina. Ana iya sarrafa abubuwa abubuwa da dama kamar su fabe tol da dai sauransu a yayin da abun yana kawo kuɗi to kun ga yana janyo ra'ayin jama'a to shine gurin mu mu baiwa abubuwan da ake sarrafawa daga ledodin muhimmanci domin yaƙi da tulin sharar ledodi ana ci gaba da shagunan ranar turai a palais de benefuge wato palais de sport a nan yamai inda jama'a ke ziyartar rumfunan furoshe-furoshe da ke samun tallafi daga kungiyar tarayyar turai ciki har da studio kalangu da ke watsa labarai cikin halsuna guda biyar ta hanyar gidajen rediyoyi ashirin abokan hulɗa da ke watse a wato cikin jihohi takwas na ƙasar nishar wasu daga cikin masu saurare sun ziyarci rumfar kalangu sun kuma bayyana ra'ayoyinsu dangane da shirye-shiryen studio kalangu kamar haka ina biyar shirye-shiryen studio kalangu sau da kafa suna da matukar mahimmanci kuma yana taimakawa da kuma horar da matasa su san abubuwa da dama da suke wakana kuma labarunsu suna saka kowane fanni ba wai sai siyasa kaɗai ba kullum shirye-shiryen studio kalangu bai wuce ni ina iya cewa shirye-shiryen Adam sun samu karbuwa sai dai a cikin waɗansu yankuna akwai mahawarori da ya kamata a tattauna a kansu domin jama'a su karu su san yadda abubuwan suke tafiya. Ina baiwa Isidiyo Kalangu kwarin gwiwa kuma su ƙara yada shimfiɗa shirye-shiryen su. Studio Kalangu. shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba casa'in da biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlita. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba casa'in da biyar da dugu ɗaya gajeren zango. Radio Kalangu. Karfe biyar da minti arba'in sai kuma shirin namu na musamman. A ranar Litinin da ta gabata ne aka gudanar da wata haduwa tsakanin tsofaffin masu ruwa da tsaki a harkar bakin haure da hukumomin jihar Agadas a fadar gwamnan jihar. Makasudin wannan haduwa shine sake tunatarwa hukumomi alkawalin da suka ɗaukarwa masu harkar bakin haure bayan da suka bukace su da su daina fatocin bakin hauren. wakilinmu musa maman ya aiko mana wannan rahoto a kai muntar muhammadu ɗauke da fasara Suna da yawa tsafin masu safarar bakin haure waɗanda suka nuna ɓacin ransu akan halin ko oho da hukumomin jihar Agada suke nuna musu inda suka ce hukumomin ba su cika alkawarin da suka ɗauka musu ba. Mun yi dose mun kai an ce an zuba tarantuyi miliyar sefa abinda kowa shi ne ga rediyo. Mun ka komo da gaba mun ka fara shin dizi miliyar. An komo shi ana mana zancen dizi miliyar dizi miliyar kuma an komo ana mana zancen turwa miliyar kuma miliyar uku ɗin har yanzu ba mu gane su a ƙasa ba. har yanzu na ɗaya muna da yara muna da mata muna biya ma yara ekwal muna ba su kuɗin makaranta muna ba su kuɗin taya ekwal yanzu ta kai tun kana sayan buhu har yanzu ka kai kilo ma yana waya kenan harkar nan in ba a duba ta ba an gulwa za ta koma gidanta na tsamiya yau an mun da mun saida mu yi zamanin mun dibi Allah mun dibi mayyan namu to mayyan namu sai shiru da kaya kuma wannan abu yayi yawa shiru yayi yawa yau cikin mu akwai wannan ko gidajen su ba su kwana wallahi wani su matan sun tai sun bar su akwai wannan mazu sun bar gada sun bar iyali a ciki agada adiba wannan abu a shi tausan mutane saboda Allah to shine kashi magana da nake so a nasu bangare hukumomin shahar ba wani canji Ahmed Kusa mataimakin magajin garin da'irar birnin Agares na biyu ya ce ba su da wani zaɓi da ya huce su tattara waɗannan tsafi masu safarar bakin haure su ba su haƙuri saboda suna da gaskiya ni tun tashin harin ma mun gaya musu mun ce musu ba kuɗi bane za a ba a'a amma wa'annan eh, sana'a sana'a da kuka ce za ku ita ce za a ba za a biya muku ku aikata don haka nan ne ka san wanda aka ce za a ba bai da hankuri don shi ya samu ka ba su hankuri muka ce musu su ƙara hankuri abin yana zauwa shin wani ayyukan da suka ce za su ya kamata a ba saboda in ba abin su ba mutum dan adam yana iya kewaye ma nawa suke gidan kaso ai dan sun taka doka ko to wajen su kuma taka dokar ba wani abu ne suna iya kenan a koma gidan jiya gwamnan jihar agades da shugaban majalisar mashawata na jihar dukan su sun kira ga waɗannan mutanen da su ƙara haƙuri kuma nan ba da daɗewa ba kwalliya za ta biya kuɗin sabulu za a share musu hawaye akan wannan matsalolin nasu Madalla masu da wannan shiri na musamman ka karshen shirin labaran namu na maraicen yau yanzu kuwa a madadin Adama da waki da ta hada da ta tsara wannan shiri da kuma Abdullahi Yakubu da hada mana sauti asuma shi nake fata a huta lafiya zan burko tare da Musa Hassan dauke da labarai da harshen zabarmanci. Studio shirye-shiryen Studio Kalangu a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. a kan lamba ga gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Table A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Kalangu. daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye studio Kalangu tare da rediyon Studio Kalangu, tahiyar yanayin Nijar.